Assalamu alaikum. Wannan magungunan da nake ɗaukan muku da shi a yau. Wannan Shi ne wanda idan gaban mutum ya kankance zai yi amfani da shi wanda da izinin ubangiji zai samu biyan bukata wannan kuma wanda yake saurin kawowa ba tare da ya iya biya ma iyalin shi bukatar shi ba to da yaddar Allah zai yi awa ɗaya cif yana biya ma iyalin shi bukatar shi wanda idan bai yi wannan awa ɗayan ba idan ya yi amfani da maganin nan za mu dawo mishi da kuɗin shi sai ka gwada za ka san na kwarai waɗannan magunguna namu ingantattu ne wanda idan kai amfani da su da yardar Allah za ka samu biyan bukata idan kana da hali idan kina da hali ku garzayo ku sai wannan magani domin biyan bukata uwar gida za ki iya siya ma mai gida mai gida kai kuma za ka siya don bukatar kanka da iyalinka baki daya sai an gwada za a san na kwarai wannan shi wanda baya iya biya ma iyalin shi bukata nan da nan ya kawo in Allah ya yarda idan ya yi amfani da wannan spray din sai ya yi awa ɗaya cif yana biya ma iyalin shi bukatar shi wannan kuma akan matsalar maza masu kankancewar gaba idan ka kasance kana ɗaya daga cikin da yake fuskantar wannan matsal sai ka zo kai amfani da wannan maganin na kankancewar gaba wanda da yardar Allah za ka samu biyan bukata shi kuma wannan akan wayanda suke saurin kawowa ne ba tare da sun biya ma iyalinsu su ba to idan ka kasance kana ɗaya daga cikin irin wannan namijin sai ka zo ka sai wannan spray namu da yardar Allah za ka samu biyan bukata. za ku iya tuntuɓar mu akan nambobin waya kamar haka a duk inda kuke a faɗin duniyar nan maganin ku zai zo ya same ku har inda kuke na gode